أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعده yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni malik to kamar kullum insha Allah yadda aka saba zan karanta sai a karanta wa alzamu idafatan ila aljumal حيث وإذ وإن ينون يحتمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإسمع من كإسم أضف جوازا نحو حين جاء نبذ أضف جوازا نحو حين جاء نبذ وابني أو اعرض ما كإذ قد أجريه واختر بنا مطلوب فعل بنيا واختر بنا مطلوب فعل بنيا وقبل فعل معرب أو مبتدأ وقبل فعل معرض أو مبتدا أعرض ومن بنى فلن يفندا أعرض ومن بنى فلن يفندا طيب هل ينزو muna cikin babul idaf wato babin da yake mana magana kan haɗa sunaye guda biyu a satin da ya wuce mun ce akwai wasu sunaye waɗanda su dole ne a yi ibafansu kama irin su siwa irin su lada irin su wahda da labba da sa'ada da dawalai five sai muka ce to waɗannan sunaye sun kasu gida guda biyu akwai waɗanda suke ansan jami'ar dama'ir kamar misali siwa siwaya siwaka siwahu kamar misali irin wahda wahdi wahdaka wahdahu amma sai muka ce akwai waɗanda ba su an san wani domiri in ba mukhatab ba kamar labbaika ba a cewa labbaihi ko kuma labbaya sai in har ya kasance fili ma ne muna fahimta tayi to yau karatun mu insha Allah malam zai mana bayani cikin sunayen da ake musu idafa zuwa ga jimloli akwai iza akwai is akwai haisu da is da haisu akan yi su zuwa ga jumal ismiyya da kuma jumal fi'liyya misali kamar ce maka ijlis haisu جلس زيد اجلس حيث زيد جالس <clears throat> كذا حيث جلس زيد حيث زيد جالس اني ضاف ضاف اسميه دكما فعليه تو ان كان اعراب <clears throat> اجلس ده ما قلنا فعل امر مبني على السكون لا محل له من الاعراب وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره انت حيث za اسم مبني على الضم في محل النصب على الظرفية وهو مضاف مضاف انت اجلس حيث جلس زيد جلس زيد يا زام إعرابسا فعل دفاعل كو تو إن هكذا نسمي والجملة الفعلية في محل جر بالإضافة كو مضاف إليه إن كو منش اجلس حيث زيد جالس زيد زي زما مبتدأ jalisun zai zama khabar sai mu ce wal jumlatu fi mahalli jarri bil idafa ko mudaf ilayh muna fahimta haka is a ji'tuka iz zaidun qa'imun ji'tuka iz qama zaidun zaidun qa'imun wannan fi'liya don haka nafsul kala kamar da muka irabin wannan سامت مبني على سكون في محل النصب على الظرفية هو مضاف جملة كو اسمية كو فعلية في محل جر بالإضافة كو مضاف إليه منا فهمت فأما إذا اتبع أي إضافة تا سي جمل فعلية منا فهمت سأزورك إذا جاء زيد باء إضافة تا زواج عينين جملة اسمية إما in ma تو يقدر الفعل كما إذا الشمس fil الشمس أنا فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور إذا الشمس كورت إذا إذا كورت الشمس كورت كنا الشمس زمت نائب الفاعل لفعل محذوف يفسره المذكور إذا كورت الشمس كورت هكا إذا السماء انشقت السماء فاعل لفعل محبوب يفسره المذكور إذا انشقت السماء انشقت ده هكا فعل التاني سيزا ما تأكيد كو توكيد منافع انت مالبين تو أما أن يشذا إضافا حيث زوغ سنة مفردي أشكين بيت للدراسة الشرعية amatara haisu su hailin tali'an najman yobi ukashi habi lami'a amatara haisu sai ce su hailin ka'iman abin ko abin tali'an kaga ya kamata ya ce amatara haisu su hailun tali'un ko da ke an samu ta riwaya haka mun fahimta da an samu wata riwaya haka irin wancan ijra'i ko i'rabin da muka yi shine zai tabbata nan amma idan aka ce amatara haisu suhailin to anan an yi idafan haisu zuwa ga mufrad wa hadha shad للضرورة shi'riyya muna fahimta to kamar is ita ana iya qatta'ata a yanke ta daga idafa misali akan kawo tanwin wanda in ba ku manta ba can wasu shekaru muka ce sunan shi tanwinul iraq tanwini ne da yake zuwa na iwazi a madadi shi kuma ya kasu gida guda uku ko dai zama iwazun an alhaf kaman a cikin asma'ul manqusa mu ce aljani sai mu ce janin iwazun an alhaf ko kuma ya zama iwazun an alkalima kullun fahima بمعنى كل واحد فهنا كوكما يزمع عوض عن الجملة جملة لدي واني أكتري كما مثل قوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون إذن تلنا يعني عوض عن الجملة في جملة دي واني أكتري وأنتم حينئذ حضرتي الروح الحلقومة تنظرون ولا فإنسا تكون فدسي أكتري أكتري أكتري to idan muka ga izin din nan za mu ce da shi ne mudafun lafzan ko kuma mudafan ma'nan la lafzan a ma'anance ne ake idafansa amma ba lafazin ba muna fahimta kuwa طيب شين مالك تيوا والزموا ilal jumal الجمل ya ce haisu. sun lazimta masa idafa zuwa ga jumal jumlan nan imma an takuna isnayya wa imma takuna wa is haka kuma is ita ma tudaf ila al wa ila al wa in yunawwan yuhtamal idan kuma aka yi wa is tanwini to yana iya daukan ifradu shine ci gaba baitin ifradu is ana iya wato tana iya ɗaukar ifradi da kasance ta kaɗaita daga idafa in aka mata tanwini aka ce wa antum hina idhin tanzurun to wa in yunawwan yuhtamal ifradu iz kaga anan an kaɗaita ta daga idafa saboda a wurin nan ba a jingina ta zuwa ga wani abu ba saboda sakamakon wannan tanwini don haka duk sanda ta zo da tanwini anan takan kaɗaita daga idafa sai ta kasance mudafa ma'nan la lafzan saboda a lafzance misali in ka ce jituka iz ja'a zaidun jituka iz zaidun qadimun misali kaga da bambanci da wa antum hina idin tanzurun domin wannan tanwinin anan shi ya hana idafan a can mun fahimta sabanin can mun ce is jituka ja'a zaidun anan babu tanwini to rashin tanwinin nan shine ke nuna mana cewa an yi idafan ta ila ma ba'daha zuwa ga abin da ke bayanta amma kasantuwan tanwini ya zo a nan shi ke nuna mana is tana cin gashin kanta mustaqilla ta kaɗaitu daga idafa muna fahimta kuma ne shine ce wa in yunawwan yuhtamal ifradu is in kaga an yi wa is tanwini to yana iya daukan karaituwa yani ya zanto kuma ba idafan bane yi in ma idafa ce to a ma'anance ne ba wai a lafzance ba wa ma ka iz ma'anan ka abinda kuma ya zo kamar is kamar irin haina irin zaman irin waqt irin yau waɗanda suke nuni dai akan ma'ana irin na is bi ma'ana zuru ghairu mahduda waɗanda ba su da iyaka in kace yau yau yani yuhtamal min as-sabah ila al-layl in kace zaman zamani yuhtamal lokaci mai tsawo in kace waqt lokaci wanne ana kiran shi zarf ghairu mahdud wanda ke da iyaka to duk abin da ya zama kaman is zai ɗauki hukuncin is ma'ana mun ce is ana mata idafa zuwa ga jumal ismiyya kana kuma ana mata idafa zuwa ga jumal fi'liyya to sai in ce kamar hina misali sai in ce atika hina yaji'u zaidun atika hina zaidun qadimun kaga ta dauki matsayin is mun fahimta atika yawma ya'tika zaidun atika yawma zaidun qadimun kaga ta dauki matsayin irin na is to bayanin da malai yake kenan wa ma ka is ma'anan duk zarfin da ya kasance kaman is ta wurin ma'ana muna fahimta to ka is sai zama kamar is din ne da an yawa saboda is zarf ne gairu mahdhuf adif jawazan to amma shi idafan sa a can jawazi ne ba wai lallai lallai bane muna fahimta kana iya cewa atika haina ya'tika zaidon atika haina zaidon ƙadimon. kana iya faɗi amma ba lalle bane kai i'rabin shi ala asas annahu mudaf mudaf ilayh ba lalle bane in ka gara dama kana cewa kai mansubun ala zarfiyya khalas in ka ga dama kace mansubun ala zarfiyya huwa mudaf wal jumlatu ba'dahu mudaf ilayh kana iya wannan amma ikhtiyariyan ne zabi aka baka muna fahimta nahwu hina jaa no be haina ja'a nubiza a lokacin da ya zo an sarayar da shi an watsar da shi haina ja'a nubiza mun fahimta yawa haina ana mansubun ala zafiya ja'a filul madi nubiza filul madi lil ko kuma lil majhul خلاص ba ni ba fa in kuma kaga dama kana cewa wal jumlatu ba'dahu ma'ana abinda ya kasance kaman is a ma'anance yana ɗaukan hukuncin is sai dai bambancin da ke tsakanin su shi idafa a cikinsa ba lallai bane amma a cikin is dole ne mun fahimta to sai ya sake jaddada maka har yanzu dai abin da ya kasance kamar is in ka ga dama kai mashi bina'i in ka ga dama kai mashi irabi misali kamar yauma mun ce kamar iz ne tunda zarf ne gar mahdud طيب كمان عند قال لك انت صلاه هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم an karanta kuma haza yawma yanfa'u sadiqina sirquhum muna fahimta kuwa kana da zabi in ka gada ma ka mai bina'i in ka gada ma ka bar shi da i'rabi in an ce i'rabi yana iya caccanzawa min ar-raf ila an-nasb wa ila al-jar أما أنت بنائي بمعنى لا يتغير ولا يلازم إلا حالة واحدة هذا يوم ينفع الصادقين هذا يوم على أنه منصوب على الظرفية ما zai canza ba na ko da yake canjin daƙiƙ haza yau ka fahimta tayyib haza yau wato wannan ka ambaci wata rana ma'ana idan ya nuni akan zarfiya ranan tana da tsawo idan ya nuni akan irabi ga ta nan tazo mun fahimta haza yauma wannan wata rana ce tana nan tafi haza yaumu wannan ga ta nan wata rana ce na muna fahimta to amma sai ce maka na yau sai ce maka idan ya zama na cewa zaf din nan abinda ya biyo shi fi'ili ne mabniyun to yaktasibu zafu minhu al-bina'a zarf tunda ya zauna da shi shi ma sai ya dauki bina'i wannan shine ra'ayul basri misali kaman man hajja ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم كيوم ولدته أمه كذا هذا يوم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم شيء الكاف أداة التشبيه كوكو حرف الجر للتشبيه نعم. يوم اسم مبني على الفتح في محل جر بالكاف نعم. نعم. مو بعيدة إنكم كتير كيوم ولدته شيء كنا هدى جار مجرور سنن وهو مضاف ولدته أمه فيل وفائل ومفعول به والجملة الفعلية في محل جر بالإضافة كم رقيل منا فهمت فأما إذا يزمن فعل دكي بيد شيء ما عربيني تو أول بصرة لا لا يليق بالفعل إلا العراق كمان هذا يوم ينفع سوى أول ba za ka ce haza yau yawma yanfa'u ba tunda yanfa'u fi'li ne mudari marfu wa alamatu rafi'i dhammatu zahira ko litajarrudi an an-nawasib wal jawazim tunda mu'rabi ne don haka shi ma ba su ga dalili ba a wurin su da za a ce wannan ya zama mabniyun sai mu ce haza yau yawmu yanfa'u sadiqina duk dai mujawara ce muna fahimta kamar mawaƙi yana cewa على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلا زريق المال ندل الثعالب wai wani mawaki ne abin nan yake wani dan fashi abin nan kirari zurai ku sunan shi yace da zaran kaga mutane su rabkana tab khalas fa nadlan zurai qul nadla sa'alini yadda dila yi kai ma sai kai haka muna fahimta mahallu shahid على حين الها الها هنا في ريني مبني على الفتحة المقدرة على منع من ظهورها التعذر هنا فانت بهك انا سمت حين اسم مبني على الفتح في محل جر بعلا هكا نفس الكلام على حين اعتبت المشيب على الصبا فقلت ألم أصحو والشيب وازعه ولينا وقت على حين عاتبت عاتبت وانا في ريني ماضي في لفاية ذاك سيتي على حين منا فهمت بيتي على حين بقى سبب ده اكتسابي بناي طيب شنو مالك يا شباب وابني كي بنائي أو اعرب كو كي إعرابي ما كي قد أجريه duk zarfin da aka tafiyar da shi magudanan is amma waktar bina'a matluwi fi'lin buniya ikhtar bina'an ka zaɓi gini limatluwi fi'lin ga shi zarfin da yake bin wani fi'ili wanda shi kuma buniya mabniyun ne dama wani fi'ili ne mabni wa أمر wa وأعرب مضارعا shine magana waktar bina'a matluwi fi'lin buniya sai shari su ce waktar bina matluwi fi'lin buniya wani <laughs> fahimta ba to sai ya bayani kaga shi ya nuna stand ɗinsa ma'ana idan haina ya bi fi'ilin da yake mabniyun ne to shi ma ya kasance mabniyun ne ko kuma ka yi arabi amma sai sake bayanin ra'ayin basrawa sai ce wa qabla fi'lin mu'rabin aw mubtada idan shi wannan zaf din ya zo kafin mubtada ko ko a'a ya zo ya biyo fi'lin da yake mu'rabi ne kaman hadha yawmu yanfa'u kaga ga mubtadan haza. sannan kuma ga fi'ili mu'rabi wa qabla fi'lin mu'rabin mun fahimta aw mubtada a'rib kamishi i'rabi wa man bana falan yufannada shi kuma wanda yazo bayan shi zarf din ya zo bayan muftada kafin fi'ili mu'rabi sai ce a hadha yawma yanfa'u falan yufannada ba za mu ci da shi ya kuskure ba tunda mas'ala ce khilafiyya kaga adabul khilaf ni ban ce ra'ayi na sai kowa ya ba a'a wa man bana falan yufannada tunda abu ne mawsu'a <laughs> muna fahimta ne to wannan shine darasi a takeice na'am wa alaikum salam na'am na'am na'am a ba duka ba akwai waɗanda su mabniyun ne wasu kuma ba mabniye ba ne eh duka kama inda inda ai ba mabni ne atainahu rahmatan wa 'allamnahu min ladunna kaga ba abu bane wanda yake mabni banda ai kan jarra eh da su da au da a'a banda jarra na na na amma kuma jarra ta kai iya gamsu ko fatha amma rafa ba ta shiga na to a shi wani inda din na akwai inda rafa shi ma a ba a cewa indu amma da yana jijiyawa daga wancan zuwa wannan ana ah, eh, itibarin sa don misali a inda ba za ka ce mabni ala fathi ba za ka ce mansubun ala zafiyya mansubun ala zafiyya eh eh na malamai ba tambaya na shi wannan malamin sai da ya karanci bangarora guda biyu sanda ya zai ke wannan bayanin akala allah <laughs> gaskiya ne gaskiya ne kaga adabul khilaf da muna da shi za mu samu sukuni akan wasu al'amura mun yi wani taro haka da ake neman haɗa kai akan waɗannan abubuwa to don rashin sanin adadin khilaf shine yake haifar mana da matsaloli matsala ta zo akwai dalilai a kai to kai baka isa ka rajjaha sai dai ka rajjaha naka shi ma ko wanda ya saba ma yana ganin nashi ra'ayi to sai ka rike fahimtar ka ka tsaya inda kai annabi an ce da shi salam lasta alaihim bi musaitir ka zama musulunci kenan ba kai afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin to matsalan sai ka rike matsala na ka ce dole kuma kowa sai yari bi kaga ba za a zauna lafiya na tambayoyi sun kare ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu